سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقودة من لساني يفقه قولي ما يقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki Magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya ya ba mu iko da dama za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na albalka ad-durarul bahiyya fil masail al-fiqhiyya wallafar al-allama Muhammad ibn Ali Shawkani Allah madaukaki ya ji kansa da rahama bayan dogon hutu da muka tafi saboda zuwan azumin Ramadana da muka gabatar na wannan shekara ta 1447 muna roƙon Allah ya karba yikin mu ibadu da muka aikata a cikin watan ramadana Allah madaukake sa mun dace an karba Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran da muka yi a ciki addu'o'in mu da muka yi Allah madaukakin sarki ya sa ku ne bukatun mu na alkhairi da muka roƙa Allah ya biya mana mu ci gaba da addu'a kuma har yanzu saboda irin yanayi da muka samu kan kanmu a wannan ƙasa na kalubale ta ko'ina da suke fuskantar mu ya kamata a ce muna da hankali a wannan yanayin da muke cikin mu zauna ba mai yin addu'a ba kalubale ne ta ko'ina duk inda ka duba matsala ce ba za ka yi hangowa mafita ba kai dai a matsayinka na dan adam ba za ka yi hangowa mafita ba duk tunanin ka sai dai karshe ka ce Allah da ya kawo mana ita mafitar amma ba za ka iya hango ta ba a wannan yanayi in aka ce mu ba, mun mai da hankali muna ta addu'o'i ba to gaskiya lallai Allah madaukakin sarki ya yi fushi da mu domin mafi girman musiba shine kana cikin matsala amma ka kasa tashi tsaye wajen neman mafita akan matsalar ka wannan matsalar ta fi ta fi shiga cikin matsalar ma matsala ka fada cikin musiba ka manta da neman mafita a wajen ubangijinka wannan matsalar ta fi shiga cikin matsalar ma matsala ta ka yi uwa mu dage mu koma ga Allah malokacin sarki mu neman mafita gare shi mu ji tsoron Allah cikin ayyukanmu Allah zai mana mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh Allah kai bana mafita yau wuni na goma sha shida a cikin watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 shine hudu ga watan hudu 2026 wannan kuma shine darasin mu na 69 a cikin jerin darussan da muke gabatar a cikin wannan littafi mai albarka addurar bahiyatul masail fiqhiyya wannan roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ikon faɗa daidai da kuma aikata daidai za mu tashi babul ghasbi babun da ke magana akan hukuncin kwace karban kayan wani ta hanyar karfi shi ake to al

وليس بعيش الظالم حرام ومن زرع في حظ قوم بغير ابنهم فليس له من الزرع شيء ومن صرف في حظ بيته برسا فقع ولا يكون الانتفاع بالمقصود بالمقصود ومن أتلفه فعليه بسمه أو malam ya ce kitabul ghasbi kundi da zai mana bayani akan hukuncin kwace karban kayan wani da ƙarfi saboda kafi ƙarfinsa ka kwace masa kaya wannan abu ne wanda babu sabani a wajen dukkan musulmai kwacen kayan wani haramun ne saboda ka shi ƙarfi ka kwace kayan kai tsaye ko ka kwace ta hanyar dabara da wayo saboda kafin shi wayo ko ka kwace ta hanyar ƙarfin jiki ƙarfin damtsi ko ka kwace ta hanyar ƙarfin mulki da kake da shi ƙarfin faɗa aji duk wannan a musulunci haramun ne dalilai akan wannan suna nan da yawa cikin alkur'ani da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma a hankalce ma duk ba su hankali sun gamsu cewa kwace kayan wani ba daidai ba ne sun karfi ka kwace na kayan wani yin dabara ka mallake kayan wani da kwace masa ta hanyar kwace masa tunani da dabara ko kuma saboda Allah madaukaki ya baka shugabanci kana da sojoji da 'yan sanda ka kwace masa kayansa duk wannan haramun malam malam yace ya asamul ghasibu me kwace sai samu zubi idan mutum ya kwace kayan wani hanya ce da zai samu zunubi a ciki domin Allah madaukakin sarki ya hana ka ci dukiyar wani ba tare da yaddarsa ba wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarad minkum la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarad minkum kada ku ci dukiyarku a tsakaninku ta hanyar barna sai dai in hanyar kasuwanci kuka yi bisa yarda an taradin yanku to shi ne mana anan yake cewa mai kwatan kayan wani sabo yake zunubi yake wa yajibu alaihi raddu ma akhadahu kuma wajibi ne ya mayar masa da abin da ya karba a wajensa idan wani ya kwaci kayan wani ya aikata zunubi ba za a ce tun da ya aikata zunubi kuma shi kenan kayan ya halatta gari shi ba a wajibi ne biyar wala illu malum ri'in musulmi ba fa ya halatta dukiyar mutum musulmi illa bi tsibatin min nafsi sai da yardar ransa duk mutumin da yake musulmi ne dukiyarsa ba ta halatta gare ka ba sai inda yaddarsa ya dauka ya baka da malam yace musulmi anan ana nufin wanda ba musulmi ba shi dukiyarsa halal ne a a wanda ba musulmi ba kala kala ne akwai wanda yake fada da musulmai yake yaki yake yakan su neman musulmai yake kashe su yaƙi ne tsakanin ku kenan to wannan yadda dukiyar in ya same ka zai kwace dukiyarka sai ma an ka same shi ya halatta ka kwace na harka ce ta yaƙi amma wanda aka kulla yarjejeniyar zaman lafiya da su suka zama suna ƙarƙashin gwamnatin musulunci an ba su amana an ba su aminci baya halatta su ma ka dauki su ma haramun ne karɓi duke kuma wajibi ne ka bayar musu amma nan malam yana nufin musulmi ya cire wanda ba musulmi ne wanda ake yaƙi da shi وليس لعرق zalimin haqqun ko wa laysa li irki zalimin haqqun tushe saiwa jijiya ta ma'abucin zalunci ba ta da wani haƙƙi ko ma'abucin zalunci jijiyarsa saiwarsa tushe na bishiya ko ya banya. shuka ba ta da wani haƙƙi wannan hadisi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sunan na abi dawud da tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa laisa li irqi zalimin haqqun al-irqu واحد العروق العروق شنو جمع العرق العروق kamar عروق الشجره wato tushen bishiya al'irku kenan duk abin da aka shuka shi yana yin saiwa ko ka ce jijiya ko ka ce tushe idan bishiya babba ce yawanci ba haushe yakan yi amfani da tushe ko saiwa idan ba bishiya ba ce abu ne wanda ba shi da girma akan ce jijiya to shi ake nufi ana mutumin da ya zo ya yi shuka a gonar wani to ana nufin wannan shukar ba ta da haƙƙin komai ko ma'abucin shukar ba shi da haƙƙin komai a cikin wannan shukar shi ne ya ce wa manzara a fi arda ƙaumi zai fassara maka duk wanda ya yi shuka fi arda a gonar wasu da gairi iznihim ba tare da izinin su ba falaisa lahu zara'ishai to ba shi da komai a cikin wannan shukar shi ne ma'anan walaisa da irƙi zalimin haƙƙun ko walaisa da irƙin zalimin haƙƙun malamai sun ce ana karanta da fiska biyu in an ce li irƙi zalimin ai li sahibi irƙin a li zalimin ai li sahibi ai li bi zalimin haƙƙun ma'abucin tushe abokin jijiya abokin saiwa azzalumi wanda ya je ya shuka kenan a gonar wani ba shi da haƙƙin komai a cikin wannan shukar tasa da haka ba na yi man garasa fi arzi ghairi wanda yayi yi shi a gonar wani garsan ya dasa shi a rafa a hutu ya cire shi idan ka je kai shuka da gangan a gonar da ba ta aka ba ka je kai shuka ko kai da shi a gonar da ba ta ka ba shari'a musulunci tana wa masan da ka cire shukar ta idan alkali idan aka kawo masa tsara wani ya ji ya shuka a gonar wani ba da ibininsa ba ba da yaddarsa ba kenan yana so ya masa kwace ne ko dai ya kwace masa gona duka ko kuma ya kwace masa noma gonarsa ta wannan shekara duk kwace ne alkali zai iya hukunci da ya ba da dama wa mai gona da ce gaje ka tada gaje ka share duk shukar gaba da don ba shi da wani haƙƙi ba shi da haƙƙin komai a cikin wannan yabanyar tasa malam yake wala yahilu lintifa'u bil maqsudi baya halatta mutum yayi amfani bil maqsudi da abin da yake na kwaci ne baya halatta ka kwaci kayan wani kaje kai amfani da shi baya halatta kwace muka ce ta hanyar karfi? ko kwace masa ta hanyar ƙarfin dabara da ƙarfin tunani duk ya shiga ciki to baya halatta idan kwata aka yi kayan wani a yi amfani da shi baya halatta shi yasa malamai har tattaunawa suke mutumin da ya yi ibada da kayan kwace mutum ne ya kwace rigar wani da wannan wani ya sa a jikinsa sau sallah waya sallah ta waya hukuncin sallah cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa bai da sallah nasi suke yi akan kan al'asalatu ya thawbil masu sallah da rigar da aka kwace wasu suka ce ba ta yi ba sallar wasu suka ce a ji ce mun fakka ai ma'ana abubuwa ne guda biyu daban-daban sallah wata ibada ibada ce aka yi hukuncinta daban shi kuma kwace hukuncinsa daban dan haka za a ba shi ladan sallarsa amma kuma me za a rubuta masa zunubin kuma kwace ne wasu kuma suka ce idan mutum yayi sallah da kayan kwace to sallar ma ba ta yi ba hal ma al-ardul maksuba wo filin na wani ne ka kwace sai ka kai sallah a filin kwace duk suna fara shin sallar ta yi ko ba ce ba kaga su waɗancan mutanen kan yare sallar su take ɗan fashin daji wanda komai nasu na fashi ne na kwace ne a fatar waɗannan malamin kuma na ga suna sallah ba sallar idi har sallar idi su ake nunawa najeriya gidan jaga-jaga wai yan fashin daji ne kidnapper masu satar mutane karban kudin fansa kuma su taru a daji har fi sallar idi su ɗauka a bidiyo su yada a duniya amma ba za a iya kamo su ba ba san yana suke bawai Allah ka gyara mana kasar mu na sha faɗa. wato idan Allah madaukakin sarki ya sa kai rayuwa wata ƙasa in ka zauna a ƙasar ka kai kwatanta da ƙasar ka suke ta mamakin yadda abuwa suke faruwa na sha faɗa cewa na zauna a da Arabia shekara biyar ban taba ganin wanda ya ta'addanci ba kamun shi ba taba gani duk wanda ya ta'addanci zan kamun shi taba gani ko sau da a ce ga wani yayi laifi wai ba iya kamo shi galibi waɗanda suka yi ta'addanci ba ka ga an kamo su ba to sai sun bar ƙasar ne sun samu wata hanya sun sulale sun bar ƙasar kuma za a ji labarin zaton ɗin ma amma tun da ba a cikin ƙasar suke ba in waccan ƙasar ba ta ba da dama a kamo su bayan da aka iya tun da wani baya zuwa ƙasar wani ya kama mutum ba da izinin ƙasar ba A dai dokoki international law sai dai waɗanda suka tsara din su kuma suna karya dokar da kansu har shugaban kasa sa yau su kamo shi suna so Allah ya amma a ce mutum ya yi shekara ɗaya shekara biyu wai shi ɗan ta'adda ne yana bidiyo yana yadawa a duniya gashi ne wani kuskarsa a buɗe ko riga bai amma ba za ya kama shi ba amma ba wanda suka shirin shirin juyin mulki ko ina suke an zakulo su ko ina duk wanda yake da hannu a cikin an kamo shi ba su bai juyin mulkin ba an ce suna shirin juyin mulki ne amma wanda suke ta kashe mutane su kuma duk sun tsira sun ɓuya ba iya kamo su Allah ya sauwaka Allah kawo mana mafita cikin wannan ƙasa wa man atlafahu malam yace wanda ya salwantar da abin da ya kwata ai an ce wajibi ne in ya kwaci kayan wani ne yar masa ko to atlafahu shi ya riga ya halakar ya sace akuyar wani ya kwace akuyar wani kuma ya ya cinye ko ya sayar ya halakar ya kwaci wayar wani amma ya ja sai da ita ya kwaci mashin ɗin wani ya sayar da shi ya kwace mota ya sayar a tilafahu sai ce fa'alaihi misluhu ta wajibi ne akan sai kawo misalinsa irinsa au ƙimatu ko kawo kimarsa almithlu bil mithl idan abin yana da irinsa so sai a kawo irinsa idan babu irinsa kuma sai a kawo kimarsa abin da yake da darajarsa shine kima abubuwan da ake amfani da su kala biyu ne akwai almithli abin da akwai irinsa da yawa a kasuwa yanzu wanda ya halakar da wannan bottle wata ɗin in zai biya ya samu irin ta kuma zai samu ba sai biya ya zaktami shi don akwai irin ta zaktami wanda ya halakar da budin shinkafa na wani zai samu budin shinkafa ko zai samu ba zai samu zai samu irin sai biya ya zaktami wanda ya halakar da sabon mashin roba-roba sabo ko hawa ba yi ba zai samu ko zai samu irinsa ba sai samu sai biya kaga almitli kenan wanda yake da misalin sai da sai zai kama akwai wanda babu misalin sa sai dai kima sai dai bai kama da shi wanda ya kwace akuyar wani ya je yanka shi ne in zai biya wannan akuyar akwai irin ta exactly lala zai yiwu ko yan biya aka haife su ba exactly irin ta bane amma kaga wannan ruwan is irin sa ne exactly mudin shinkafa irin sa ne exactly mudin shinkafa to wanda akwai irin sa a kasuwa ko a du a cikin alburan mutane shi ake cewa sa almisli a wajen malaman fiqh to idan abin da ka halakar dama akwai irin sa a kasuwa to wajibi ne ka biya irin sa exactly in babu irin sa exactly shi ko ba an fahimta in akuya ce ba za da ya samu akuya exactly irin wata akuya ba kai ko kankana ce sai da ce wannan fa kamun fa za amma ta yi za ta exactly irin ta a sha a ji zaƙin iri ɗaya jan da zaƙin da girman bisa iri daya ai da wahala ko da wahala wanda ya cinye maka ayaba a ce kawo ayaba da misli exactly irin wannan to shi ne malam ya ce au ƙimatu ko kuma a biya ƙima? biyan ƙima za a gaddara ne a ce to yanzu waccan akuyar da aka halakar da ita nawa ne kudinta dubu dari za a iya cewa to ka ba da dubu dari ko abin dubu dari wani abu na mai da dubu dari duk abin da yake mai daraja ne ya kai dubu dari kima ne za a iya bayan shi abin da babu babu misalinsa exactly kai kuma a shari'a ba za ka ce dole shi an kawo maka irinsa ba taklifin ma yi yugago kenan a dora abin da ba zai yi ba idan mutum ya ce a tun da akuya ya halakar mun akuya ta zai kawo min irinta sai a kawo akuya sai ya ce ai wannan bata kai tawa ba girman ta bai kai tawa a kawo ta ce ai bata kai wannan bata kai tawa koshi ba a kawo ta ce ai wata wata wannan kyau zaka gani wannan kahonta daya tare to a lokacin alkali ne zai aikinsa kuma na alkali ya zartar da hukunci ke wannan ta yi kimar waccan in ya ce ra'ada in kuɗi ne a ce kimarsa kaza ne don wani zai yi aku ya ta dubu ɗari ne sai ce shi dubu ɗari biyu ne sa sai ya cewa ai shi wallahi kisansa da aka yi ko dubu ɗari biyu aka shi, ba biya shi ba yadda yake son akuyan nan yanzu ai ba son ta ake yi ake biyan ka ba ko santa ake biyan ka a me ake biyan ka kima wanda aka kashe masa mata son za a biya shi ai ba son za a biya shi ba abin da aka kashe din za a biya ba wai son da ake ba son ya za a kawo ku dawo maka da son za a kashe maka da za a iya biyan ka son da kake waɗanne ba zai yi ba ai dan da aka halakar shi za a biya yanzu ba so ba to shine malam yace fa alaihi mithluhu aw qimatuhu za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da kuma inda zo cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da dakin na Aisha radiyallahu anha sai dai wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wata riwaya an ce Zainab binti Jahsh sai ta aika masa da abinci sai ta aiko masa da abinci yana ɗakin na Aisha radiyallahu anha Zainab ta aiko dan aiki ya kawo abinci kishi ce kama na Aisha Allah kara masa yadda dan sa tana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana da kishi akan annabi kishi yake sa mata abin nan yana sa su ba ta so miji ne saboda tana kishin kishin da yana nuna so ne wanda ba ta son ka ba za ta kishi a kanka ba duk da dai mata al'amarin su akwai abin mamaki yanzu da za ka je neman wata mata in tana son ka in ta ji kana neman wata za ta damu ko ba za ta damu ba za ta kishi ko to abin da ya fi mamaki shine inda za ka bi wajenta ta ce ba ta son ka sai ka tafi wajen wata to sai ta jawo shi kuma ka ji akwai mawaki a ci wani ai a ya kamata ta shi kenan ta huta tun dama ba ta son ka ka ga wajen ta ce ba ta so ta tafi wajen wata kuma zai da kishi a nan ma tunan na isha Allah ana kishinta da ya motsa sai ta bige kwarira abinci ƙoƙon da aka kawo kaɓaki rana shakka da bige a hannun ɗan saƙo shi ya fashe abinci ya zube annabi sallallahu alaihi sallama ya kwashe abinci mana yake ya haɗe kokon da kokon ya haɗe su aka mayar da abincin ciki ya ba wasu ya ce a ci ya ce kuma طعام da ta'amin wa qas'atun da qas'ati a biya ta abincinta da abincin da ta kawo a biya ta kabakinta da ta kawo a biya ta kabaki a biya abinci a biya abinci a biya kabaki annabi sallallahu alaihi wasallam sai rike wannan kokon da ya fashe din a ɗakin na Aisha sai ya ɗauki Aisha wanda ta kawo abinci ta kuma wanda bai fashe ba sai manzo Allah sai ya bika kaga an biya kenan yanzu wancan kokon exactly kamar wannan kokon ne ai ba haka ba da ashe ce kira ce irin ta kamfani ne ka ce to ai da kamfani ɗaya ne kira iri ɗaya ce amma nan koko ne ko akushi ko kokon da aka fafe na ƙwariya duk ba zai zama ba zai zama exactly iri ɗaya ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya biya wannan da wancan to kaga kimantawa ake sai ga cewa kimar wannan za ta kai wannan sai a je amma almisli exactly irin sa da wahala a samu irin wayannan abubuwa na sai malamin yace na kitab abdul munafiq al-mustafa ويجوز التكليف بشروط المسؤولية والولاء ومن ملك نفسه أحق عليه ومن أخرج من ملكه فعليه أن يتكلم أن يعينها وإلا أعقبه وإلا أعقبه ومن أعقب شيئا من بين الشرك والعلم وإلا أكثر منه فقط يصرف الأمر ولا Oke, haka aka ce naka? Na wa yustas al'abdu. Hmm. Wastus iya kenan naka zai ba. Eh, Wastus iya al'abdu ne nan. Wastus iya al'abdu ya ce, Na. sai tabbace haka mai ko malam yake babu da itiki wannan babu kuma ne magana kan hukunce hukuncen yan tabawa musulunci ya zo ya samu ana yin bauta akwai ƴaƴa akwai bayi haka musulunci ya zo ya samu a duniya ba shi ya kawo bauta ba samun ta yi kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama a duniya akwai bauta in an je yaƙi in aka kamo mutane a wajen yaƙi daga ɗaya ɓangaren da aka yaƙa duk wanda aka kamo su ba a kashe su ba to sai a zauna matsayin bayi waɗannan bayin su ake ana mu'amalantar su ta wani bangare kamar mutane ta wani bangare kamar dabbobi haka musulunci ya samu ana yi yadda ake ciniki na awaki da tumaki da shanu haka ake cinikin bayi yadda ake gadon tumaki da awaki haka ake gadon bayi kama musulunci da ya zo ya kwaɗaitar iya kwaɗaitarwa kan yanta bayi musulunci abin da ke nuna musulunci baya so mutane su ci gaba da zama a matsayin bayi don haka hukunce-hukunce da yawa na shari'a sai aka sa kafara na 'yan tabayi wanda ya kisan kai kafararsa ya 'yan tabawa idan mutum ya kashe wani aka ce fa tahriru raqabatin mu'mina haka nan wanda ya zihari wa matarsa ya ce ita matar haramun ɗinsa ne ya kamanta ta da mahaifiyarsa wajen haramci shi ma aka ce fata hariru raƙabatin min qabli an ta shi ma aka ce yan baiwa wanda ya sadu da iyalinsa a cikin watan ramadana da rana yana azumi shi ba aka ce fa tahriru raqaba ya anta baiwa sannan wanda ya dauki kuyangarsa a matsayin sadaka yana saduwa da ita matukar ta samu ciki aka ce to wannan ta zama uwar ƴaƴansa ba a mata hukuncin bayi gaba daya duk ran da ya mutu kuma to ita ma ta zama ya aka ce wanda bai sani ba ya mallaki ɗan uwansa na jini muharraminsa sai da ya ko ya kamo sai ga shi muharraminsa ne aka ce wata kali shi ma ya zama ɗa ya yantu da hanyoyi da yawa addinin musulunci ya sa duk don mutane su samu yanci to anan shine malam yake cewa an riqabi anfasuha mafifitan bayu bayi su ne anfasa wanda suka fi tsada wanda suka fi daraja ma'ana gwargwadon darajar bawa gwargwadon ladan da za ka samu yanka yanta shi in kana so ka samu ladan bewa to ka samu bawan da yake da daraja ka yanta shi to ladan ka bai yawa ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها malam yace ya halarta mutum ya yanta baiwa ko bawa bi shartil hidima amma yasa sa masa sharadi ko ya mata cewa amma fa za ta zauna ko zai zauna ya ta masa hidima yanzu da shi hukuncin sun sauka a kansa amma fa sharadin shine zai zauna ya masa hidima wa nahu ya da makamancin wannan kenan itkun ne bi sharbi tawa ne amma da sharbi wannan kamar a fil filbai ne inda za a sayar maka kaya amma a sa sharbi matuƙar sharaɗin shari'a ba ta hana ba to babu laifi ko ka yi aure a sanya maka sharbi yau na daura wani aure da mijin a bangaren mata da aka bayin siga sai bangaren matar bayan an nema za a yi siga sai waliyin matar ya ce e shi kafin ya aurar sai ya faɗi sharaɗinsa na ce to me sharadin ya ce sharadi na farko ta yi karatun lafiya in ta samu aiki za ta yi sharadi na biyu in ta samu damar ci gaba da karatu za ta ci gaba da karatu idan ɓangaren miji sun yadda da wannan sharadin to zai aura kenan ba su yadda ba fa to ka san irin wannan abun wani lokacin sakacin da ake yi sai ka ga ba a yi magana sharaɗin ba sai da aka zo wajen ɗaurin aure kaga an samu matsala da ba kafin aure ya kamata a ce me duk an yi wannan magana wakilin miji yake. zai karɓi wannan sharaɗin shi ba da sharaɗinsa <laughs> me ya sharaɗin yake ce sharaɗinsa shi ne sun yadda in ta samu aiki za ta yi amma a bauchi in ta samu karatu za ta ci gaba amma a bauchi eh bangaren mata suka ce sun yadda shi kenan za ka sha mamaki aure yawanci a kasashen larabawa da wahala ka ji an ɗaura aure in an ɗaura aure goma in Allah yadda shi da ko bakwai za ka ja kushar biyar ce amma mu nan babu damuwa da shi sai a bar abin ba a yi sharaɗin ba kuma ba ta rigima yanzu kaga wannan ko gaba alƙali aka ja zan ba da shaida da shi a gaba na aka yi siga ni na jagoranci daura wurin ba ga sharaɗin da suka kawo su kuma ga sharaɗin su A kan haka aka daura sun karɓi sharaɗi amma sharaɗin su zuma a ina ne a Bauchi ne dan zai yi ta samu aiki a Lagos har sai da ya faɗa ma aiki a ce aka ce aiki kawai zai yi ta samu aiki a Lagos yana daga shagwa guda biyu da nake gani a bambancin mu da aure a kullu aure a wajen larabawa abu biyu yawan sharadi a wajen su abu na biyu shine ba a fada sadaki a gaban mutane ba a faɗin sharadi a sadaki sadaki kawo bangaren miji da bangaren mata su suka san kayan su da haka shi malamin da ake daura aure a gaban sa ma in yazo zai ce an yi sadaki an tabbatar ya ce an yi ba zai sai nawa bane su ba za su faɗa ba wannan sirri ne da su sai a yi siga ya ce ina neman auren ina nema wa ne auren wanci shi kuma ya ce na aurar da wance wa wani da sadakin da yake tsakanin mu da ku haka za faɗa haka suke faɗa ba sa faɗin shan sadakin ni wannan abin na son san da yi shi yana da kyau wallahi na? kuka fara ji? ko ba kwa ji? to babbar magana to ai yanzu gaba a jikin to mu ci gaba da karatun mu tun da mala yana zan gyara sai ta yadda zai muka gyara karka da muhalin na ce ni da za a yi wannan wallahi na ga zai amfani ba sai amfani sadaki a gaban mutane ba duk yadda mutane suka yarda da sadakinsu shi kenan sun yi sadaki amma a zo a ta rigima musamman yanzu maganan kalandan mafi karancin sadakin nan shi kullum tashi yake yanzu dubu ɗari biyu da nawa dubu ɗari biyu da ishirin da naira ɗari shida da tamanin da ina jin jiya na gani ana ta rigima malam abu ya kasa da jituwa. shi ma wannan wallahi ya kamata a ce an yi gyara a kansa kawai a daina faɗan sadaki ba cikin mutane ku kuje ku gama ga abinku a cikin gida ku shi ke nan? ko na kuka daidaita tsakaninku shi ke nan? na ba sharaɗi ba ne mutane sun ji sadaki sharaɗi su shaidu shi ne sai da an yi siga an kulla aure na aurar da ita na karɓa masa nan shi ne abin da ake su shaida amma ba wai sadakin da ba to nan ana maganan yanci ne da sharbi ya ce al'itku bi sharɗin hidba ana kama hujja da safina khadim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bawa ne na ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallama tace za ta yanta shi amma da sharɗin bai wa manzon Allah hidima yace ya yadda shike naka yanta shi dani sai za ga cewa safina maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maula shi ne dama wanda ka ‘yanta sai a ce maulanka to tun da ummu salama ce ta ‘yanta shi to maulasta ummu salama ce in kuma ummu salama maulasta ce to mandan Allah ma maulansa ne wa man malaka rahimahu duk wanda ya mallaki muharraminsa na jini ka mallaki bawa sai ka ga ashe ƙaninka ne ba ka sani ba ƙawanka ya tafi wani gari daɗa ko da ɗansa aka yi yaƙi aka kama shi shi da daga baya ɗan sai ya hannunka ta hanyar bawa ka je wani gari sai yin bayi sai ka sayo shi sai da aka dawo gida sai aka gashi kai wannan fa kannan ne wani fa da aka kama shi to shi kenan ya zama da inda kuma ba ka da bawa sai dai ka nemi wani wannan kan ba bawa bane sunan ka da ataqa alayhi ya yantu kai ce saboda silatul rahim wa man masalla bi mamlukihi fa alayhi an yu'tiqahu duk wanda yayi musla wa bawansa al almusla shine yayyankewa wani bangare na jikin mutum ko dabba kamar yanke masa kunne ko yanke masa hanci ko yanke masa wata gaba ne

malam ya faɗi almusla domin ita ce tafi ita ce kuma tafi ma tsanani a cikin dukkan ayi ladabtarwa amma ba sai wannan ba domin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ce man laqama aw daraba cikin sai muslim wanda ya daki bawansa ko ya mare shi fa kafaratuhu itquhu kafarasa shine yanta shi to malamai sun yi sabani akan wai yan tawon to dole ne ko ba dole ba an ce kafara fa fara tuhu wasu suka ce mustahabbi ne wasu suka ce a ai kawai dole ne ma shi yasa malam yace wa illa in kuwa bai yan tashin ba a atakahu al-imamu aw al-hakim shugaba sai ya yanta shi wake nan za a ce masa ne to ka yanta shi hukuncinka shi ne ka yanta shi idan ya ƙi yantawa shi kenan sai a kai wa shugaba shi kuma sai yanta shi wannan wasu malamai ba su sallama ba suna ganin cewa cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara Mana neman gafara da zai yi shine yanta shi amma ba dole bane a kansa yanta wa man ataka shirkan lahu fi abdin wanda ya yanta ɓangarensa da yake da shi fi abdin a cikin bawa bamina li shuraka'ihi nasibahum to zai biya abokan tarayyar tarayyarsa kasansu ba da takwini bayan an yi kima wa bawa mutane da yawa za su yi mallakan bawa ɗaya, ta hanyar su saya ko su gada ko a musu kyauta to mutum uku suka mallaki bawa daya kowa yana da sulufi ɗaya bisa uku shi kenan ɗaya daga cikin sai ce ni fa na yanta ka to yanzu ka fa ya zama wani bangaren sa bawa wani bangaren sa da to shine anan malam yace in mutun yayi haka to za a ce ya biya abokan tarayyar sama kasansu don haka sai a kimanta bawa ashe wannan bawan ku 'yan kasuwa masu fiye da sayan bayi wannan bawan ku duba ku ga kudinsa nawa ne ta ce eh wannan bawan kudinsa dubu ɗari da ishirin to dubu ɗari da ishirin an raba uku arba'in arba'in ne ko sai a ce to da ka ce ka yanta kai yanzu waɗannan sai ka ba su dubu arba'in arba'in dubu tamanin kenan ɗauki kudinsa ka biya su shi ne bamina da shuraka'ihi da sibahun zai biya abokan tarayyarsa kasansu ba da taɓima bayan an yi kima bawa don yana da kuɗin biya kenan a zai yi tsaban son Allah ne kawai da son lada amma ba a nini da haka yana cewa ya shi shi kenan sai a ce to gabi biya ji tab yi nan ba abin da nake da shi ka zan sauka kyauta da sadaka zuciya ne idan mutum yana da ita sai ya yi abin da wani yana da kuɗin ba zai ba wajen kaga abin da yake sai ka tsammanin tsabar kuɗi ya tara amma mai waka fi shi ma yana iya ɗaukan abin da yake da shi iya last koban sai bayar shi shi duk lokacin da ya ga mai kyauta sai ya tsammanin ya fi shi kudu yawanci ci haka yake yan kana tuwa akwai tab ai tun da ka ga da ɗari to yana da dubu ne haka yake gani to wani bai da komai ma zai ɗauka baya to ne malam yace wa illa ataqa nasibuhu faqat in ko ba haka ba ma'ana ba shi da halin da zai biya waɗancan shi kenan kasansa kawai shi ne yanta yanzu sai ya zama bawa ne al-muba'adu da ake cewa al-abdul sai malam yace wa yustasa al-abdu ko wastus'iya al-abdu in an ce tsiyar fi'lu amrin ne bina'un li malumi sama fa'ili liman li ghairi man ataqa baya halatta a shar'anta waltaka da wanda ba shi yan tabawa ba da zaman ce duk wanda ya yan tabawa shi ake ce masa maula wanda yan tabawa bawan da aka yanta ana ce masa maula wanda ya yan tabawa ma ana ce da shi maula shi yasa sukan ce al-maula da kuma al-maula al-mu'taq maula wanda ya yanta al-maula maula wanda aka yanta kowanne yana ce da shi maula a larabci kamar suruki ne a gun hausawa wanda ya aurar maka da ya mai ɗinka wanda ka aurar masa mai ɗinka suruki. ya za a bambance yanzu da ya za a bambance in kace wani surki na ne a gane cewa aurar maka yi ko kai ka aurar masa sai kai bayani ko shekaru ba gan ɗan shekara 70 sai aure yar dan shekara 40 inda yan kudinsa ko inda yan kudinsa ba sai ga sha kwana ba to da ya za a gane to galibi irin wannan in ba ma ka sani ba in ba bayani aka maka ba za ka gane ba sai dai in ka san mutum dama matar mutum matar sa ɗaya ne kuma ka san baban matar amma kuma ka san ya aurar da yawa wanda baka san su ba da ya ce surukina ne tunda ka san asalin surkin sa wanda ya aurar masa yanzu sai ka gano cewa wannan surukin da aka aurar wani san sani ba dai ko za a samu sahu sawan a bangarorin hausawa da suke bambancewa amma dan ya sani naka ake wada suruki wanda ya aura suruki wanda ya aura na surkuwa ya mace kenan surkuwa ta ce surki na suruki na ne yawa sai ne to nan shi ne ana ce maula to wanda ya yanta shi ne maula maula mu'tik kenan to duk wanda ka yanta shi kai maulansa ne maulan nan kuma wanda akwai inda ma yakan iya cin gado idan an rasa magada an fahimta ko in ba shi da magada na jini almaulal mu'tik maula wanda ya yanta yana cin gado daga cikin magada maza akwai almaulal mu'tik yana iya gado in babu maganda na jini kuma ana danganta ka a shigowa gare ka a ce wani maulan wani ne har ma annabi sallallahu alaihi wasallam maulal qaumi minhu idan kai maulan wata kabila ne to kai ma ana danganta ka zuwa kabila a ce wani dan wata kabila ce daban amma sai aka kawo shi a matsayin bayi sai wannan ƙabilar wani a cikin dan ƙabilar nan ya saye shi sai yan tashi to yanzu shi ma a cikin ƙabilar ake danganta shi an gane ko to wannan walittakar ne malam yake cewa baya halatta mai yantawa daban wanda zai zama wali kuma daban baya halatta a ce <coughs> to a wani za a yanta shi amma da sharaɗin walittakarsa ba wanda ya yanta shi ba kamar istar dai barira ita zo jirna na aisha radiyallahu anha an yanka mata fansa akan ta biya kuɗi ta zama ya ta zo jan da na isha rabbi Allah na ta gaya mata ga abin da yake damunta tana neman ukiya ɗaya a cikin ukiya tara da aka ɗeba mata za ta biya cikin shekara tara tana neman ukiya wannan shekarar ba ta samu ba na na isha ta taimake ta sai na na isha ta ce ai ba wannan ba idan sun yadda su waɗanda iyayen gidan naki zan ba da kuɗin ma gaba ɗaya kuke tara amma wani takar ki bata wace in sun yadda da wannan zan baya. bari ya taje ta ga iyayen ɗakin ta suka fiye a su ba su yadda ba sun yadda dai ta biya amma wani taka ta su ce aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na na ta gaya masa ga abin da ya faru ga abin da ya faru manzo Allah ya jalisa kenan aka je aka ba su kudi suka karba suka ce su ne waliya aka ce to an yadda ku ne to wannan abin da suka yi kare dokar Allah ne dan sun san walittaka dama wanda ya yanta mutum shine shine waliyinsa yanzu su da suka ce ta kawo kudi Allahu akbar